To fa a yanzu haka dai an binciko babban dalilin da ya sa janar Abdulrahman Chani bai fiye son ya yi tafiye-tafiye a cikin jamhuriyar Nijar ba tun da fari yi kafar jarida ta yada labarai wacce aka fi sani da DCL Hausa ta wallafa rahoto da yi maganganu na tambayoyi cewa me yasa shugaban ƙasar Nijar Abdulrahman Chani bai zagaya jihohi don ziyarar muhimman wurare ko garuruwa ko yin ziyara idan wani abu ya faru ba abin kwarai ko na jaje baya yi tsawon shekara sai ya mai duk da yana da sojoji kuma shi soja ne duk wata rinduna tana ƙarƙashinta to sai dai an mayar wa wannan kafa ta yada labarai amsa inda aka ce to ga abubuwan lura guda uku da mai yiwuwa su ne suka sa shugaba cani baya son fita daga fadar shugaban ƙasa ko zuwa wasu wurare musamman ma a cikin garuruwan Nijar inda amsar ta fara da cewa kowa ya san tun bayan juyin mulkin da aka samu sabani da tun bayan juyin mulkin da aka yi a Nijar aka samu sabani da turawan mulkin mallaka na Amurka da kuma na Faransa bayan an kore su wanda tabbas suna iya shirya maƙarƙashiya da ɓata gari na cikin gida don cutar da lafiyar lafiyarsa matukar ya cika tafiye-tafiye sai kuma amsa ta biyu aka ce ta yiwu yana da masaniyar idan ya cika tafiye-tafiye cikin ƙasa wasu sojoji su ma suna iya ƙoƙarin juyin mulki saboda yanzu hatta tsakanin manyan sojoji wasu son mulki da sun mukamai ya musu katutu shi yasa har cikinsu babu amana ta yi karanci inda kuma aka ƙara cewa ta yi kuma shi tafiye-tafiyen yana cin kuɗi da kashe dukiyar ƙasa to shugaba zai iya dubawa ya gani ko zai iya dakatar musamman ma in akwai karancin kuɗi su bar wannan tafiyar a yi amfani da abin da za a kashe a wata hanyar to koma meye tabbas ziyarar talaka don ganin ido da ido akan halin da ake ciki yanayin da suke yana da matukar muhimmanci ga shugaba kuma yana ƙara danƙon soyayya tsakanin talakawa da shugabansu saboda yana nuna kulawa a gare su ban iya manta abin da ya jawo wa bazun farin jini farkon mulkinsa wanda hatta makiyansa suka koma sun sa shine cikin shekara ɗaya sai da ya kusa zagaye jihohin Nijar yana ziyarar aiki ko ziyarar 'yan gudun hijira ko in an kai hari ya ɗauki sai ya je ya jajanta musu wannan ya jawo masa farin jini sosan gaske wannan a mulkin farar hula kenan wanda tabbas ya kamata a ce mulkin soja an wuce haka saboda soja bai jin shakar shiga ko'ina a kowane yanayi ya tsinci kansa a ciki mana muna fatan nan gaba in komai ya ƙara lafawa sojoji su ɗauki mataki irin wannan matakin na ziyarar al'umma sannan yana da kyau kuma shawara ce Allah ya zaunar da mu lafiya wannan da ya ra'ayin Abu Zaid dan Nijar ne wanda ya wallafa a shafinsa na sada zumuntar Facebook